الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكلم لكراتم أتكلم لكتاب جامع الترمذي mara abu isa at-tirmidhi rahimahullahu yake cewa babun hal tanqudu al-mar'atu sha'raha 'inda al shin mace za ta tsefe gashinta ne idan ta zo wanka a jiya mun ji yadda siffar wankan janaba a jitai guda biyu hadisin maimuna da hadisin aisha a radiyallahu anhuma to mace idan ta zo wanka shin daidai da namiji ko kuma akwai bambanci mala kawo hadisi da isnadinsa da ibn abi umar daga sufyan sai ya dangana ga wato abdullahi ibn rafi zuwa ummu salama radiyallahu anha war mu'minai matar manzo sallallahu alaihi wa sallam qalat tace قلت يا رسول الله inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si ya munzan Allah ni mace ce da nake daure wato kitson kaina dhafra shine wannan zane ita tana tsananta wato daure shi ko kitsonsa tana matse shi afa an kuduhu li ghusl janaba shin zan warware zan tsefe ne kaina saboda wankan janaba qala la sai zo alaihi salatu wasalam yace a'a ba sai kin tsefe ba innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayatin min al-ma'i ai yana iya wadatar da ke ki dinga kamfata dibawa dibawa sau uku kina zubawa akan ki kina wankewa wannan diba wanda za ta yi ta zuba zai shiga cikin gashin ko kuma ta ɗan bubbuga don ruwan ya shiga don gashin yana da yawa kuma kitson manya ne amma kiko ƙanana ne an zuba ruwa an zuba ruwa zai shiga ba sai an warware ba sai annabi ya ce sun masu fi dina ala sa'iri jasa da kilma sannan sai ki zuba ruwa zuwa sauran sassa na jikinki wannan zuba ukun yakan wadatar da kan hatta mace to amma idan tana da yaƙini cewa ta zuba sau ukun in akwai yaƙinin akwai wurin da ruwa bai tafa ba in ta ƙara ba ta yi laifi ba amma kar ta yi amfani da shakku ko kuma wato nuna wato isan ruwan annabi alayhi salatu wasallam ya summa dina ala za'iri jasadiki Wa wato sai ki zuba ruwa zuwa sauran sassan jikinki wa tatuhurina sai ki tsarki ma'ana sai ki gama wankan ki aw qala ko kuma yace fa idza anti qad tatahharti a yayin nan sai ki ga kin samu tsarki ma'ana idan kika zuba ruwa akan ki sau uku sannan kika zuba ruwa dukkan sauran sassan jikinki shikenan kin samu tsarki abu isa tirmidhi rahimahullah ya hada hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci wannan hadisin imam muslim ya kawo shi a cikin sahihinsa haka imam abu dawuda da nasa'i da ibn majah kuma sun a cikin sunan nasu imam ahmad ma ya kawo a cikin musulun nashi wannan shine aikin da wato magabata suke kai wal amalu ala hada inda ahli ilmi wannan shine aiki da magabata suke kai anna al mar'ata idha ightasalat min al janabati falam tanqud sha'raha mace idan tana wankan janaba ba za ta warware gashin ta ba inna zalika yujzi'uha ba'da an tufida al ma'a ala ra'siha wato yana wadatar da ita bayan ta zuba ruwa wato ta. yana wadatar da ita wannan kuma babi ne da malam yace ma jaa anna tahta kulli sha'ratin janaba kowane filin gashi yana da janaba karkashin kowane gashi akwai janaba malam ya kawo hadisi da isnadin sa daga Nasr dan Ali har zuwa ga Abi Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ إلى لا يمكن الله سبحانه وتعالى tahta kulle sha'ratin janaba karkashin kowane filin gashi akwai janaba sai ce faqtilu sha'ra wa anqul bashara ku wanke gashi ku tsabtace fatan jiki albashara shine fatan jiki a wanke gashin wato a tabbatar ruwa ya taba fatan jiki kan ruwan ya zauna a sama bai je ya taba fatan kai ba malayin ce a wannan babin akwai hadisi da aka samu daga ali da anas sai kuma malayin ce wannan hadisi ne garibin lana arifu illa min hadisi sai daga wata hadisin dan waje aka sani kuma hadisin malamai suka ce yana da rauni abu dawuda ya kawo ibn majah ma ya kawo shi amma malamai sun ci hadisi na ba'i kamar yadda al'alama al'albani rahimahullah ya ba'afa hadisin a cikin wato ba'if na sunan ibn majah wannan kuma yana magana akan idan mutum ya yi wanka sai ya yi alwala wanda muka karanta a baya alwala kafin wanka ne sinu ma yake babu ma ja a filin wuzu a wasu bayan wanka sun zai yi alwala ya kawo hadisi da isnadinsa da ismail dan musa zuwa Aisha radiyallahu anha tace anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yatawadda ba'da al-ghusl manzo alaihi salatu wassalam bayyayin alwala bayan yayi wanka a farkon alwala ne ke yin wanka amma a baya ba zai yi wanka ba wannan hadisin Abu Dawud da Ibn sun kawo shi kuma hadisi ne wanda yake sahih to alwala bayan wanka sai malamai suka fayyace idan mutum ya zo na wanka kamar da muka ambata a hadisan maimuna da aisha ya yi tsarki ya yi alwala ya yi wanka idan har daga niyyarsa na wankan nan bai yi abin da zai kare alwala ba to in ya tashi zai iya yin sallah da wannan wato alwala to amma idan ya yi wankan kuma yana so ya yi sallah bayan ya wanke gabansa sai ya zo ya yi abin da zai warware alwala to a ƙarshen wankansa in har yana so ya sallah to sai ya yi alwala don sallah ɗin amma wankansa ya cika ko ba alwala mutum ya yi wanka wanka ya yi to amma idan mutum ya yi abin da zai warware alwala to a baya sai ya yi alwala kafin ya yi sallah wannan shine bambancin idan ba ka da niyyar ka yi sallah shikenan da kayi wanka duk yadda aka yi inda ruwa gama jikinka ko kana cikin wankan bawali ya zo ko a duk abin da yake karya alwala mutum ya gama wankansa shine muhimmi amma an kace bari in yi wankan nan kuma zan zo in yi sallah to a ciki in akwai abin warware alwala to sai ka karshen sai ka yi alwala amma in ka san da kai niyan wankan nan ba abin da ya warware alwala zai yi warware alwala da ya same ka har ka idar da wankanka to kana iya kai sallah ba tare da ka jaddada wani alwala ba malai shi wannan hadisi ne hasanun sahai hadisi ne wanda yake yana da inganci kuma malamin magabata sun tafi akan wannan cewa mai wanka ba sai ya yi alwala ba a ƙarshen wankansa Allah ya dace da mu ga shigar manzo alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullah